Wannan shine labarin da ya taya wa mutanen duniya hankali ko kuma ce ki yawo a duniya a halin yanzu. Shin kun tana jirgin Titanic wanda ya taba nitsewa shekara da shekaru wanda har aka yi akan shi? To wasu manya-manyan masu kuɗi guda biyar ne suka bata a yayin da suka shiga jirgin ruwa mai nutso wato submarine domin su je su ziyara ko su yawon bude ido a jirgin Titanic da ya nitse a cikin ruwa. babban abin tashi hankalin yanzu shine jirgin nasu ya nutse an neme shi a rasa kuma yanzu bai fi awa da ya rage musu ba oxygen din su ya kare wani abin tashi hankalin shine shi wannan submarine din dan karamin jirgin ruwan ba a bude shi ta ciki sai dai ta waje sannan kuma bugu da kari a cikin wannan submarine din babu abinci babu abin sha sun yi tafiyar tira lahad da nufin su tafiyar awa biyu su je kasan kogi idan suka gari jirgin tatani suka dauki hotunan suka ziyara suka yawon bude da sai su dawo sama awa biyu to yau har ran laraba gobe alhamis shi rana ta karshe da idan har ba a gansu ba sai dai su mutu shi wannan submarine din fa da controller din game handle din game ake controlling din shi sai kuma makasaya a cikin wannan abu to ba su ci abinci ba ta yaya za su yi kashi kowanne a cikin masu kuɗin nan ya biya pounds dubu ɗari biyu da hamsin wanda ana magana wajen dubu miliyan ɗari biyu da hamsin kenan miliyan dubu ɗari biyu da hamsin a halin yanzu magana da nake gaya muku ana can an bi sahunsu amma har yanzu ba a gano su ba kuma ma ko da an gano su babu technology inda za a iya fito da su daga cikin wannan kogin a cikin wannan takin lokacin waɗannan su ne waɗanda suka nutse a cikin wannan jirgin gan su wancan shine babban mai kuɗi ne a UK wannan kuma mai kuɗi ne a Pakistan kaza da kaza da su yanzu dai babu labarin cewa an gano su kuma babu ci babu sha yanzu kuma awanni shida ya rige musu su marga ya sala amma da kada ku yi nisa sabon bayani yana nan yana fitowa iya fitowa zuwa sanar da ku Allah samu dace